da ka ba daɗi zaki baban garba Thank kana ji na ba za mu daina fatan zuwan wata annoba ta zo ta tarwatsa wayannan tsagirin yaran a garin nan a hankali kasa jika shi yasa kuna ɗaya daga cikin masu ruru ta wutar da wasu suke zamantowa tsageru a garin nan na tabbatar ko kai zaka so a dan nan balle mutane da dama za su ji daɗin ta kai dai kana da mantuwa addu'a ita ce Allah ya ce ka yi wa wanda ya karkace ba wai ka dinga bata shi da baki ba kai dai ka ci gaba musu da wannan fatan wataƙila ba su taɓa raunana wani a cikin naka ba wai kai akwai ƙaninka a cikinsu ne ai ko da ba ƙanina to ƙaninka ko zai shiga in ba haka ba kai ko kai ma ƙaninka ko zai shiga a dai ƙanin ku dai ai ni in jifa ya wuce kaina ya haɗa kan kowa sannan kuma kai sai ka bi su cikin dajin inda suke fafatawa ka je kai musu wa'azi ko daga ba ko mun je da kura mu dauko wakka ba za ku fahimce ni bane ya daman ba za mu fahimta ba kamar yanda jifa zai wuce kanka ya fada kan wani haka zai wuce kan wani ya fada kan. wallahi yau ma ba zan biya kudin rashin ba alquran ba zan biya ba guda takwas kenan fa ka sha yan wana suka da goma sai an yi magana ka ce sai an raba muku gado ka dade ba kai lissafi ba Kare dai faɗa alkhairi ko kai shiru ka buka kan yawa da wani Ko muku takun wasu suna biye da mu a bayan mu ba. Ayyahu! Ƙarya suke! Kayyasa, kayyasa oga! Rikon dawa sai zaki! Ai su ma sun san ba za su iya ba. Ka sa ɗan halak sai yanka, su waye suke kuskuren shigowa dajin nan a rana irin ta yau. Na san abin da ba ku sani ba. waɗannan ƙananan marasa kunya su ne suka shigo wannan dawar a wannan lokacin karambani yasa ka shiga wannan daji kai kai kake karambani da ce tunanin tambayar aljani an ta za ta wuyar bayarwa kai ahir yaro a gaban babba kake duba da kyau ba kura bane zaki ne wannan ka ba da ansa ko ka samu matsala kai saurara tambaya kuka zo kuka da neman sani dan mu nan maza ne ba mata bane ashir dinku wallahi gida ko daji daki ko bayi karkashin gado ko saman shimfiɗa mu ne walƙiya iyaka sauri da makara muke yawo wallahi ko da yaushe tsammanin mutuwa muke ashir ɗinku wallahi maza ku tarabba mata kai dan samino ƙarya ka ce ba ta kai muke ba ta wannan koskin muke yi ku hanzarta ku fita daga daji don yau ƙwacen daji na zo in kuma akwai mara kunya ya dafa ya Ba mana asarar jarumta ba, wuya daji, kai yaro kuma baya, mun fi karfin mu shigo daji wasu masu biyo ma baya. Kai ƙarya kake yi, ko za a gwada kwanci ne? Dan ba tsoron ku muke ji ba. Idan kana buƙatar hakan ai sai a gwada, don mu ba ma sarewa. Na mun fi tunanin hakan. na dije ina za ka haka ne kake ta sauri sai ka ce wanda za shi an so rahama. Kana nan labari ya karaɗe gari matasan yaran nan sun fita gari daga gani fafata za su je su yi. Tsiyata da kai gulma da san iya yi in ba abinka ba ina wani abin daɗi a kallon rikici. Kai ne baka san daɗin kallon maza na fafatawa ba. Ko kuma kai baka san tsatsayin da ke ciki ba ba? to bari ka jin gaya maka sau dubu zan ji labarin ana fafatawa sau dubu zan bar da abin da nake na ce kallo ai ko wata rana za ka sha mamaki na DJ kullum ni neman mamaki nake na shashi in baka sani baka sani ban gane ba mamakin iya tsara da tsattar da jini Allah ban gudu ayo ayo, ayo, Allah na ka gani kai da ma mai zuciyan yin faɗan ne hasbunallahu wa ni'mal wakil rabi wa ni'mal wakil kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai me haka yaushe za ku zai irin wani tabara haka kanku ku yi hankali ku zai irin wannan abubuwan ne ana yarjejeniya tsakaninmu da su ta shiga daji kuma yau ne ranar da muke shiga daji amma suka biyo mu Goje, ka san da haka? Amma an dai haka. Ba na son taurin kai, ba na son gardama. Ka kasance mai haƙuri, saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana son mai haƙuri. Kuma ka san an yi wannan yarjejeniya tsakanin kai da shi. Alƙawari fa abu ne mai girma, ka kasance mai cika alƙawari. Kai fankan kan ba ta ke da shi fa. Ya isa. Ai, ya isa, ya isa, ya isa. ganin dama dama ne. mu karasa kawai. A a a.

in dai ke rena yawo zabo na wallahi sai na fafi ma tim a ah, rabe to mu je a gaban a ai ai je ai ko mu je ai na kun ne kiminanci ai ne wannan ai ne ba dan wallahi yau na ka sai ta goje dole ne mu dau mataki akan limamin nan kai yalla ƙaryar banza ƙaryar wofi kai suka dau mataki akan lakum lakum kullum yana tare da Allah kai suka dauki mataki akan shi dan dai kimuna ne kawai ba kowane dafi bane yake hawan lakum kana tunanin cewa duk wanda yake tare da Allah akwai dafin da zai haushi fantasy ne ku kuna tunanin fantasy ne akwai da ya sai ya hana mu mi kitin da wayan na yaran ƙananan marasa kunya ma irin wayan na yaran akwai da ya sai hana mu mi kitin da su karki damu duna za ki sha jini nan ba da jimawa ba ai wallahi ban ji daɗi ba da liman ya zo ya raba mu ai so ne da ya bar mu mun koya wa yaran nan hankali wallahi Tauran kai gare su ai kun manta mu da su a ƙauren indo ga wuya a bakin daga hmm. kasan da kansu suka gudu fa da ba zan taɓa manta magiyar goje ba ba ka da mantuwa mesa ai wannan ranar rana ce da bai kamata mu manta da ita ba saboda har ƙasa goje tsuguna yana roƙon amma ka duba saboda bashi da kunya wai yau ya zo yana ma ya bude wa mutane ido wallahi ogadan sun ga mun daga musu kafa ne kowa sai ya bar garin nan lokaci ya kusa Oga. Kar ka tambaye ni abin da baka da masaniya a kansa. Wannan da alamun yana gani na. ya kai. yi kana gani na ina ganin ki mana kyar jana ce na ga alama kamar ke ba ce a garin ko wataƙila na tsira mai yiwuwa na samu waraka ko kuma kin shiga cikin masifa ba dan na ga alaman kina so ki sa kanki a cikin kasada ka tsaya ka saurare ni ka fahimci abin da nake so na sanar da kai ke dakata da Allah idan baki san labari na ba yanzu zan sanar da ki ba na maraba da duk wata alaƙa da za ta haɗa da wata ƴa mace saboda idan akwai wani abu da nake kallo matsala a rayuwata to ƴa mace ce shi yasa nake ƙoƙarin ta kaina da su

billahi lazi la ilaha illa huwa zan sauke fushi na kai. zan miki wulakanci idan baki rabu da ni bani da kowa ka bani dama ka saurare ni dan Allah ki dalla rabu da ni mana ke mai yaji tambayan ki nake wallahi wallahi in baki rabu da ni ba billahi lazi la ilaha illa huwa lahira za ta yi bako yanzu ba za ka kashe ni ba okay da abin da kika dogara kenan ke so ki takura wa rayuwata ko ba takura ka nake yi ba so nake dan Allah ka cire ni daga cikin takuran nan kin ga kin ga waɗannan mutanen da ke nan gabaki ɗaya to ko ki rabu da ni ko in sa ɗaya daga cikin su ya faffarka ki yanzu yanzu nan da haka zaɓi ya rage gare ki ko ki rabu da ni ko kuma in sa su wulakanta ki ko da ka ya zaki ce ba sa ganin ki ni gashi ina kallon ki a gabana ke aljana ce kenan to idan aljana ce ki me ya kawo ki gurin bil'adama kuma me kike nema a wurina ƙarya kike yi ƙarya kike yi to ko da a ce aljana ce ke ni na ƙarfin ki ba zan raga miki ba tunda na yi miki kashe ba ki tafi ba buɗi dai oga buɗi dai oga buɗi dai wai oga lafiya kuwa ba da na kan fita daga wani hayyacin ka ne ba wai kafa gaskiya kuke gaya min oga yare Wannan shine turnuku faɗan iblisai. Da alaman tambaya a wannan al'amarin. Kai jibgegen matsoraci, dan ka ganni ne za ka canja hanya. Goje, ai kai ne za ka bada labari na. Kai za ka faɗa duniya cewa ni jarumi ne. Sanin kanka ne ba a taba kai ni ƙasa na ba da haƙuri ba eh haƙiƙa rabe durƙusawa da ba gajiya ba ne na tabbatar da cewar ka kai ni ƙasa na baka hakuri amma jiya ba yau bane wallahi ba kai za kai ni ƙasa ba kai goje bari sanin kanka ne ko an maimaita yanzu tarihi zai maimaita kansa ko kana tunanin cewar duk da ka haukace za a gwada ne don naga kana sumbatu ka ce ba kai kaɗai ba ne ko kana tunanin taurin kan zai sa kana ce za a maimaita ayya mazaje ayya mazaje karo da karo sai rago dan akuya wallahi ba zai iya ba wuya ba ta sa na gudu da in gudu gara in faɗi kun na faɗi na biya rusu ni tsakar dare hana tafiya ragai dutse ajalin mai ɗaki kowa ya zaburo ku bashi ai ai mazaje kun ci sa'a an kira sallah idan rigima kake so gobe mu haɗu a dajin kuma ba mu yi an kira sallah kai kada shi more an kira sallah sa'a yi zo more amal can wai amal idan ke ba aljana ba ce me yasa ba a ganin ki so ke sai ka fara yadda ni ba aljanna ba ce sannan na baka labarin gaba ɗaya me yasa ki so na yadda da abin da ban da tabbaci a kansa ba gani kana gani na aljanu ma idan suna so za a gansu da haka wannan ba hujja ba ce ban san me zan ce maka amma dai ina son ka sani ni mutum ce ban san yadda a kai na zama haka ba ba a iya gani na ka ne mutum na farko da yake gani na tun jiya daji da na fuskanci haka sai na godiya ga Allah da tabbaci ya aiko mun kai a matsayin hanyar guguda wannan da alamun yana gani na oga kar ka tambaye ni abin da baka da masaniya a kansa tun da na san haka sai na biyo ku na zo har inda kuke kuma na lura kowa kowa baya gani na kamar yadda na tashi amma kai kana gani na abin farin ciki kuma ka jarumi ne shi yasa nake so ka taimaka mu duk na ji amma yanzu da me kike so na taimaka miki ban san ki ba ban san daga inda kika fito ba kuma har ki riga dauka cewa ki riga tunanin cewa wai akwai taimako zai samu daga gurina cikin sauki bayan har yanzu ban gama bambancewa ce ke mutum ne ko aljana ba ka saurare zuciyanka na tabbata idan ƙarya nake maka wallahi za ka ji baka yadda da ni ba amma ka je gida gobe mu haɗu a nan na maka alƙawarin zan baka labarin ka to shikenan gobe za ki gani kamun alkawari ganin ka ki je ki tambaya duk wanda ya sanna bana yin magana biyu tunda na ce za ki gani za ki gani Yada ya da mutuwan jiki ku tashi mu shiga dawa mana. Ina maganin shiga dawa, kana ganin oga ya haukace? ni abin da ke ban mamaki ma ga iya tafiya iya wani sumbatu ni fa gaskiya ina ga asiri aka masa ni na fi mai da abin cewa mutanen ɓoye ne suka taɓa shi in ba aikin aljanu ba mutum yana tafi yana sumbatu mutum yana tafi yana dariya shi kadai mutum yana tafi yana magana shi kadai ku duba fa wannan abin ba na yarda da magananka yanzu abin da za a yi ba samar ido za mu yi ba zuwa za mu yi kawai mu ɗaure shi mu samar igiya mu kai shi gurin magani ina ai zaki zaki ne wallahi la ilaha illa huwa ba zai kamu a wurin mu ba kuma fa kun sani me dawa fa aka ce yana nan yanzu tsoro kuma idan na ji tsoro ai na yi abin kunya amma dai har yanzu ina kokonto a kanki ne ba da na ne mutum ce amma labarin da zan ba zai tabbatar maka da komai wace ce samu da ina sauraron ki me yasa kika sace haka kika zama sai ka ce aljana kowa baya iya ganin ki sai ni kadai Mahaifina Alhaji Mudassir mai kuɗi ne da ya amsa sunansa mai kuɗi. Yana ɗaya daga cikin masu kuɗaɗen da suke taimako yanda ya kamata. Suna ɗauka mutane daga wurare da yawa suna maida su wasu. A dalilin haka ya ɗauko wani ƙaninsa daga ƙauye. Domin a ƙauyensu gagararre ne duk da ya fita wurare irin su Lagos can ma ya gagara ya dawo. Ban yi rayuwa da mahaifina sosai ba. sakamakon karatun da na yi a ƙasar waje. Ina dawowa kawai sai na shiga University. Ba zan taɓa manta ranar da kawu janaidu ya zo daga ƙauyen ba. Ka sha a hankali mana. Kawu Junaidu? Mom, Dad, A hankali. A'a. sai amal kenan amal yan turai gaba ɗaya al'amuran ta ya canza kai ka rantsi da Allah a can a turai aka haife ta amal aka ba ye kaki da ka san duk mutumin da ya dade to sai ga da harsun sa ya canja ya zama kamar irin nasu Ashe sama nake garin kokarin ita amal inda da har yanzu bata yada Hausa ba. da fatan zama da mu ba zai zama dalilin takurar rayuwarka ba ko kaɗan kai ni zama da kuma ai sai dai ya ɗaukaka darajata <laughs> to dole ne a baka damar ka don gudun kada a shiga hakkinka ko idan dai kana buƙatar samun maka wuri zama to ni zan iya samun maka gida idan hakan ba zai zama takura a rayuwarka ba. A'a, a, Alhaji na a nan. Da in je a kaɗa wani gurin ina zaune da bare wanda ban san shi ba, ai gara ina cikin tsatso na ina cikin ƴan uwa na cikin dangi. Nan ɗin ya fi. Ka mutunta kanka kamar yadda za mu mutunta ka. Ka zama da mu lafiya kamar yadda za mu je mu nemo duk inda lafiya take. Ka zauna mu da insha Allah insha Allah zan zauna da ku lafiya ba zan ci amanar ka na kuma gode yaya Allah ya bar zumunci eh to kin da ke ba komai to Allah ya sa mu zauna lafiya eh. amma ce ki ɗakin na shi yaro ne kai shi daki to bari in kai ma ina da ne da ba ta rabu da ba

i kind enough, duniya salamu alaikum Ahmad. Sai Ahmad. Na'am, Abba. Na kaman baki tare da mu. Me yake damun ki ne a cikin zuciyarki? Amma dai kin san ba ma son bacin ranki ne yanzu kara zalata a gidan nan ku? Ni ma na tabbatar da haka Tunani karatu ne kawai ya shiga cikin tunani. Ki tabbatar da haka? ki ci abinci. Ki ci abincinki. ki. Wacce ƙasa kike so a kai ki abba ni ko da za a fita da ni ba ƙasar da nake bukata kamar indonesia indonesia me yasa kike bukatan can bayan ga ƙasashe da yawa wanda suke da waɗannan ababen da yawa hmm? yanzu kai biye mata za ka yi ina fargaban abin da ke raina kenan kai sai ka ce baka san halin turawa ba na halin kanka an kaka mai tsawon naka kana kai musu dafin riki daya ta ita mata koma duk tsabi'un su tsabi'un da duk koma irin nata hmm. na ji daɗi da na same ka a haka junaidu dan ni kaɗai ban isa na fahimtar da alhaji ba dan na san ko na faɗa masa ba zai yarda ba sai ya fitar da ita to ai lokaci ya da za a daina biye mata akan duk irin ririta da ta bujuro muku da ita kwai ita kaɗai Allah ya azuta da ita kuma ba na jin amal za ta nemi wani abu a wuri na in hana ta me yasa kuke son ku shiga abin da bai kamata ba tashi ta da manya suna magana na burinsa ya ga ya kyautata masa. Haba umma, wannan wace irin rayuwa ce haka? Na fara tsoro ko kawo baya so na ne. <laughs> Haba Amal, me kika yi masa da zai ji baya son ki? Baki masa komai ba. Saboda haka a ko da yaushe ya kamata ki dinga kawo ƙauna ne tsakaninki da shi ba ƙiyayya ba kin ji ko? amma dai kin ga yadda yake katangi duk wata hanyar da za ta ba abba damar kyautata mu yanzu a ce hatta motar da za a kai ni makaranta yana kokari ya hana me amfani duk motocin da ke cikin gidan nan umma wani ne dalilin da ya sa na fara da zargin anya waɗanda yake ƙoƙarin yi miki yana da dangantaka ko da tarbiyyar da yake faɗa a kanki ni dai umma ko tarbiyya yake so ya bani na gode takurawa ta fara yawa zan je in samu abba na faɗa masa ba na jin daɗi abin da yake mun hakkin fara tunanin ki karanta karata wurin mafiki eh ba da kike magana ba ko ku so kike in san zuba idanu in kyale ki sakaka haka ga yadda iyayen ki suka baki ba zai yiwu ba amma dai ka san amal tana da tarbiyya ko kuma ka san muna bakin kokarin mu akan gadin mun dora ta akan turba na kwarai ko au ta ni riko bai ta bai ta ni yabo ba yanzu shi kenan so kike ni ɗaura hannuna in zuba muku idanu bayan ina da haƙƙin wajen tarbiyyatar da ita wannan ai jahilci ne ma haba malam so fa ba shi bane rashin tarbiyya ba ka dan alhaji ba zai iya dakatar da kai akan takura ma yarinya nan da kake yi ba to ni fa ba zan jure ba yarinya ba ta da dama da za ta sake ita da gidan ubanta sai ka ce tana makarantar kwana ko kuma tana garkama a gidan yari oho dama ke kike daure mata gindi take sheki ki da take so take yi ko to bari ki mu fa a tarihin kaf mu babu masu irin wannan shashanci da lalaci kuma billahi lazi ke jinin gidanku baki sake ki makala mana baki jina ga miki oho wannan kuma ya rage na mu dai mun san tarbiyyar da muka ba irinmu ke Ni din ke Alhaji gani ne amal fa yarinya ce karama. Bai kamata a bata daga ita sai tunaninta ba. Dole ne a rika samun mata alhaji. Ba hana ka tsawatarwa ta yi ba. Wataƙila dai Sassoci ne take nema akan matsin da kake ma ita amal da yanzu ke kai ma alhaji kai da cewar eh, eh, duk kokarin da nake akan wannan yarinya matsi ne ba matsi nake nufi ba amma yarinya ce da ba dole sai ta hanyar takura za a sai ta tarbiyyanta wataƙila ma jawo ta a jiki za ka fi gane ta hanyar da ya kamata ka tafiyar da ita saboda haka ka yi haƙuri janairu. ba na so ne ya kasance na shiga haƙƙin ɗaya daga cikinku haƙƙi haƙƙi baka ce alhaji haƙƙi haƙƙi Masir. Ina Masir ne? Masir? Kai Masir? Ina Masir ne? Ke ina Masir? Abba, an aike shi. An aike shi? Wa aike shi? Abba maman ne ta aike shi. Wannan wani irin abu Ina ta aike shi to? Abba kai na ne ke mun ciwo ya je sai mun magani. Yanzu kanki na ciwo akwai first aid a cikin ɗaki? Sai an sai ya fita waje ba akwai ba akwai magunguna cikin akwai first aid a cikin ɗakin ba? abba chocolate ne. na sha cokuli zan warware shi yasa aka yi kishe je siyo mu. Chocolate? Yanzu saboda chocolate shine to ina makullin mota? Ok, wato ma kuma karɓi makullin mota ne kika riƙe. Kuma kun san zan je banki in kai kuɗi. To buɗe ki sa kuɗin a ciki. To abba. Ki sauri buɗe mota. Ɗauki wannan kuɗin ki sa a ciki. ɗin nan nauyi to rufe yau ke ne direban ja mutuntu abba garin nan akwai goslo kin san da haka ne zan aike shi kuka aike shi so muku chocolate to idan kuka yadda aka rufe banki yau to ce za ki gaya musu abba ba za su ma rufe insha Allah a'a na ce ki za ki gaya musu ba dai an sa a ciki ba Oh, my you shiri na bai kafa ba to ina so su bar duniyan nan baki daya ta haka ne zai sanya a samu mallake hankalin jama'a an kai ne kashe shi zami koko za mu lalabe gidan mu magana ba sa ba biyan ku ne ba ai biyan ku ne ku ne a tabbatar eh gama gama バーさ ai bata mutu ba bata mutu ba bata mutu ba yi saurayi ki ce ma ambulance da daga nan ban tsinci kaina a ko ina ba sai a asibiti dakta an gama ni ka yi imani da samun ta da rashi din na Allah ne ka koyi haƙurin in ta zo kowace iri ce uwa na ne uwa ɗaya uwa shi kadai ya je mun dakta dakta an shi sai harba ba ta shi sannan ya ta wallahi sai na ɗauki mataki billahi lazi ba zan yi ba sai gida sai gida kai karka damu duk wanda zamu yi zamu yi domin mu ga mun samu mun kamo mutanen da suka yi maka wannan mummunan ta'addanci idan ba ku ɗauki mataki akan wanda ya aika mun wannan aika-aika ba because right now Because za mu shiga action so kuma duk za mu kokarin ga mun ceto wata. amma ina so gidan kana haɗu da ku a gida yanzu yanzu nan kada ku sake riga ku zuwa